Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma alfa rediyo da ke kuma siya kasar ghana haka kuma ana iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hafsat Bello ɗan mai saurace ce daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar zaɓe ta jihar Kano ta ce ta kammala shirye-shiryen gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a faɗin jihar. To amma jam'iyyar adawa ta PDP ta ce da saki a lamarin. kuɗin nan sun yi yawa babu yadda za ka yi yanzu chairman da ya fito daga doguwa a ce siyasai da masararsa buhu 60 sannan izo ce zai biya kuɗin fom dubu ɗari hudu ne aka ce chairman zai biya masara nawa take dubu ɗari eh, dubu bakwai take buhu ɗaya sannan za ku ji cewa an yi jana'izar mahaifin babban hafsan sojan najeriya janar buratai muna da rahoto akan hakan sannan nan gaba a cikin shirin za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wani ƙudurin doka da 'yan majalisa daga jam'iyyun ƙasar suka amince na kasafin kuɗi wanda ya kawo ƙarshen wani takaitaccen matakin rufe ma'aikatun gwamnati da aka yi tare da ƙara biliyoyin daloli domin a gudanar da ayyukan cikin gida da samar da tallafi ga waɗanda bala'i ya shafa da kuma sojojin ƙasar. shugaba trump ya saka hannu a kan kudirin ne ba tare da wani dan karamin biki ba bayan da majalisar dokoki ta amince da kudurin da safiyar yau juma'a jami'an fada white house ta shugaban amurka sun ce rashin yin dan karamin bikin rataba hannu a kan wannan kasafin kudi bai rasa nasaba da rashin jin daɗin da shugaba trump ya nuna saboda adadin kudin zai kara faɗin gibin kasafin kudin ƙasar da sanyi safiyar yau juma'a 'yan majalisar wakilai suka kada kuri'a inda 240 suka amince da kasafin yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka sannan daga baya kuma 'yan majalisar dattawa suka amince da ƙuri'u 71 kan ƙuri'un masu adawa 28 za a tilasta wa 'yan siyasa da sauran masu hannu da shuni da kuma masu aikata manyan laifuka waɗanda ake zargi da sayan kadarori a kudaden haramun su yi bayani kan dukiyoyinsu ko kuma a kwace kadarorin a ƙarƙashin wata sabuwar doka da ta fara aiki a wannan wata a birtaniya masu fafutuka sun yi lale da wannan doka wannan doka mai taken unexplained wealth order ko kuma uwo a turance wacce ke nufin samar da daidaito kan kudaden da ba su da cikakken bayani kan yadda aka tara su masu fafutukar sun ce babban birnin kasar ta birtaniya ya kasance cibiyar tara kudaden da aka wawuro daga wasu kasashe Tuni dai kungiyar Transparency International ta ƙasa da ƙasa da ke yin ƙididdiga kan matsalar cin hanci da rashawa ta ce ta gano wasu kadarori guda biyar da hukumomin Birtaniya ya kamata su fara bincike ta kansu ta hanyar amfani da wannan sabuwar doka. Daga cikin waɗannan kadarori akwai wasu gidaje guda biyu da ke kallon rafin Thames waɗanda aka yi kiyasin darajar su za ta kai dalar Amurka miliyan goma sha biyar waɗanda shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny yake ikirarin na tsohon mataimakin Firayim Ministan Rasha na farko ne Igor Shivalo. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumar lafiya ta duniya who ta ce an kawo ƙarshen matsalar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara da ta halaka mutane 400 a ƙasar wato sudan ta kudu hukumar ta lafiya tare da haɗin kan jami'an ma'aikatar lafiyar ƙasar ta sudan ta kudu ne suka bayyana kawo ƙarshen cutar a wani taron manema labarai da aka yi a juba barkewar cutar wacce ita ce mafi girma a tarihin ƙasar ta faro ne daga tsakiyar shekarar 2016 a daidai lokacin da sabon faɗa ya barke a juba ministan kiwon lafiya a ƙasar ta sudan ta kudu rek guy cook ya ce cikin makonni bakwai da suka gabata ba a sake samun wani da ya kamu da cutar ba a duk faɗin ƙasar amma ya ce hakan ba yana nufin mutane su yi sakaci ba ne akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata a wani harin tagwayen bama-bamai da ya auku a masallacin juma'a a birnin bengazi da ke libya Wannan shi ne hari na biyu a wajen ibada da aka kai a birnin cikin wata guda da ya wuce. Akalla mutane 62 ne suka ji raunuka a wannan hari da aka kai a masallacin Sa'ad ibn Ibada da ke kusa da gundumar majori a ƙasar ta Libya. Babu ta yi wani da ya ɗauki alhakin wannan hari. makonnin biyu da suka gabata akalla mutane 35 aka kashe bayan wani harin bam ɗin mota da aka kai a kusa da wani masallaci da ke birnin na benghazi Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko hukumar zaɓe ta jihar Kano ta ce ta kammala shirye-shiryen gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a faɗin jihar. to amma kungiyoyin rajin tabbatar da shugabancin nagari na bayyana shakku dangane da yadda sahihancin zaben zai kasance inda hannu guda kuma babbar jam'iyyar hamayya a jihar wato pdp ta ce ba za ta shiga zaben ba ga mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani Allah ya zaɓe mu zai sha bamban da sauran zaɓe za mu yi zaɓe tsakani da Allah iya ƙarfin iyawanmu ba na jin wani ɗar kuma ina kira ga jama'a da su ba mu gudunmawa kuma su taya mu da addu'a zaben nan zamu yi shi tsakani da Allah iya gurgurdan iyakan mu amma ruwaito ka fa kana cewa fa zaben nan in bai inganta ba za ka sauka daga kan wannan kujera kana na har yanzu akan bakanka ai na ga maka shi da muke yanzu nan da nake ga maka mun sa komai a inda ya kamata kuma abin da ake zargin da ko da a sa mana har yau din nan babu wanda isa mana baki farfesa garba ibrahim sheka kenan shugaban hukumar zabe ta jihar kano A zaben na gobe dai ana sa ran zaɓar shugabannin ƙananan hukumomi 44 da mataimakansu da kuma kansiloli 484 a faɗin jihar ta Kano. To amma jam'iyyar PDP na kauracewa zaben bayan da babbar kotun jihar Kano ta kori karar da ta shigar gabanta tana kalubalantar hukumar zaben. Sanata Masaudu El Jibril Doguwa shine shugaban jam'iyyar PDP a Kano. Mu abin da muke magana shine kuɗin nan sun yi yawa babu yadda za ka yi yanzu chairman da ya fito daga doguwa a ce sai da masarar su buhu 60 sannan izo ice zai biya kuɗin fom dubu ɗari hudu ne aka ce caman zai biya masara nawa take dubu ɗari eh, dubu bakwai take buhu ɗaya saboda haka sai ka sai da buhu sittin kenan sannan ka zo ka biya kuɗin tsayawa takara na caman sannan kai kuma in kawo sula ne sai ka sai da eh, eh, buhu talatin zuwa talatin da biyar a wanne yanayin za ka je ka ɗauki buhun ka masara buhu sittin ka je ka sayar a wannan yanayin saboda haka mun ɗaukaka ƙara lamunci wannan hukuncin da aka yi zartar tsakanin mu da hukumar zaɓe da gwamnatin jihar Kano ba kuma wannan ƙara da muka ɗaukaka ina faɗa maka don ma wa ita kanta demokaradiyyar ta Najeriya gindin zama za mu ci gaba har Supreme Court ba don komai ba sai don saboda in ka bari nan gaba kudaden da za a dinga dora 'yan takara na waɗansu jam'iyyu sai ya ribanya ya ribanya domin a hana tsayawa. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin rajin demokuraɗiyya ke bayyana shakku game da yiwuwar ingancin zaben na gobe. Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata jami'i ne a cibiyar Sitad ta ci gaban al'umma da demokuraɗiyya a nan Kano. Idan aka yi zaɓe muka ga abin da muka saba gani a jihohi cewa duk jam'iyyar da take mulki a wannan jiha ita za ta cinye dukkan kujeru so kaga tsarin kananan hukumomi ba da gaske suke ba sannan kuma ita jam'iyyar pdp ta je kotu duk da an yi hukunci ba ta gamsu ba za ta ɗaukaka ƙara ɓangaren kwankwasiya su ma suna kotu so wannan abin ya rage wa zaben armashi so tun daga nan ya nuna maka alƙiblar inda zaben za ta je amma duk da haka mun san a mataki na kansuloli akwai sauran jam'iyyu da suka shiga zaben nan so hali ne yake fidda mutum so shi kuma shugaban hukumar zaben nan ya ta rantsuwa ya ta alkawaranta cewa zai yi gaskiya tsakani da Allah duk wanda ya ci zaɓe za a bashi al'umma za su sa ido su gaya zaɓe zai kasance 'yan jarida da ƙungiyoyi masu zaman kansu duk za su sa ido su gaya zaɓen nan zai kasance so shi wannan zaɓe da za a yi a jihar kano zakaran gwajin dafi ne idan muka ga al'umma sun fito kenan har yanzu akwai kwaɗayi da sha'awar yin zaɓe a gurin mutane. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To a yau ne kuma aka yi jana'izar Alhaji Yusuf Buratai, mahaifi ga babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya, janar Tukur Yusuf Buratai, wanda ya rasu bayan wata 'yar gajeruwar rashin lafiya. Ya rasu ne yana da shekaru 106, ya kuma haifi 'ya'ya fiye da ashirin, inda yanzu haka sha biyar suke raye. Ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. wannan izazi ya samu halartar gwamnan jihar borno honorable kashim shatima da kwamishinoninsa da 'yan majalisu da ma shugabannin riko na kananan hukumomi da kwamandan rundunar sojan operation lafiya dole mai general rogers nicholas da dai sauran manyan jami'an soja da ke aiki a jihar borno daga bisani dai mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro janar naman manguno mai ritaya ya jagoranci wasu tawaga zuwa jihar borno da suka hada da ministan tsaron kasar mansur dan ali mai ritaya da ministan ayyuka da gidaje alhaji baba shehori da babban hafsan soja sama na Najeriya Sadiq Abubakar da dukkanin su suka zo karkashin tawagar Baba Ganan Mangunon da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya turo kafin rasuwar mahaifin babban hafsan sojan kasan da wato Yusuf Buratai na yi wata hira da shi shekaru biyu da suka gabata a matsayin shi na tsohon sojan Najeriya ga ma abin da ke cewa a wancan lokacin. Dubabbon yakin da kuka yi a yakin duniya na biyu da kuka yi ya sakamakon yakin ya kasance kuka ci nasara ko kuma an ci ku ne? A'a mun ci yaki ne. Mun ci yakin ne mun ci yakin ne. to a wata ƙasa kuka yi wannan yakin ne ƙasan bama ne muka yi yaƙi bama lagwacin nan shine lagwacin da su kanar namu kanar de da su wani muka shiga abin nan ƙasan bama ne mm. da muka shiga bama bama din to mutane mu da yawa aka kashe su da yawa amma Allah ya sa kuma mu da sauran ranmu mun tsira ire da dai da marigayi baban hafsan sojan kasar Najeriya kenan wato Yusuf Buratai da kuma ke bayyana abubuwan da ke damun kasar nan da ma da rayuwa ta kasance lokacin da yake gudanar da aikin soja Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Zo kan ayar nan ni sai na di mauce. rigar nan dai mutuwa da zai yi wadana tube ta. To da fatan Allah ya ji kanshi mu kuma ya kyauta namu zuwa. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga Niger. Wa ke magana daga Niger? alaikum. Wa alaikum assalam wani ne daga naija. Eh na Manu ga dan PDP na nan Kwantagora. To menene ra'ayinka? Eh abin da ra'ayi na ina kira ga shugabannin jam'iyyar PDP su yi kokari lokaci yayi. Mm-hmm. Za mu na mutanen kirki waɗanda za su yi mana jagoranci mm. a jam'iyyar PDP. To da fatan wa'anda. Kamar mutane da suka san ya kamata kamar irin su Madu Sharif Eh. tsohon gwamnan maiduguri mm. ya kamata shi to a baya takarda shi takara saboda ya san siyasa ya san abin da aka nuni da siyasa saboda lokacin da ya yi takarar shugaban pdp na rikon kwarya da bai ci ba ya shiga gidan rediyo ya mutane bayani ya ce allah abi doka da oda mm. to da fatan wanda aka yi domin su sun ji mun gode yanzu mun samu wani kira kuma daga sokoto Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ke magana daga Sokoto. To kuna tare da Usman Edele Bunkari karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. To Malam Usman menene ra'ayinka? to ra'ayina don Allah ina son in kira ne ga mu musamman mai girma gwamnan jihar Sokoto mm. da kuma 'yan mu don Allah a bibiyar gyara mana wutar lantarkinmu mm. wanda ta tashi daga garin gidan Madi zuwa garin mu na Bunkari har ta tsore a garin Filani da kuma hanyar mu da ta tashi daga garin Bunkari zuwa Mako da tsohon gwamnati ta fara to Allah muna son wannan gwamnati ta taimaka ta isa muna da wannan kasancewa dan majalisa a tikuli man gande mai wakilta Filani na ja kai korafi a majalisa to Allah muna fata waɗannan abubuwa a taimaka a gyara mana su nagode Usman Edo Allah ya sa su dai sun ji mun gode to ga wani kira kuma mun samu daga bauchi shi ma hello wa ke magana daga bauchi to menene ra'ayinka ra'ayina shi ne da Allah dai shugaban kasa yana jina eh ina jinka ka ya kamata don allah a dinga taimaka ma talakawa akwai talakawa da yawa tana damun su har ga allah hmm. abubuwa sun tsira mace su to ra'ayin shi kenan mun gode da kira ga kuma wani kiran ya shigo daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ke magana daga Kaduna sunana sunana Alhaji Musa Jaro Garido da To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka? To na ra'ayi dai yau gaskiya yi ta'aziyya ne da babban babanmu mm. gabanmu a gidan rediyon Liberty da Mahmud Baba Ahmad. Mm. To ina mika kaziya ta ta Allah ya ji karshi Allah ya gafarta masa. To amin. karshe ina kira ga su kansu mai shugaban kasa Muhammadu Buhari mm. da dan Allah ya daure sasanta tsakanin ganduje da kwamfasiya saboda ba ma son wannan rikici da yake faruwa a tsakanin su. Na ra'ayi kenan Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ya sa ku tashi lafiya Alhaji Musa. Amin mun gode Alhaji Musa Garo. To ga wani kiran nan ya shigo. Hello. to kamar wannan kiran ya yanke to da allah masu sauraro kar a manta za a kira mu ne a kan namba mai alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta da saka alamar tarawa in za a kira ga kuma wani kira ya shigo daga kaduna To Salamu alaikum. Yauwa Yawwa barka ka dai wake magana daga Kaduna garin gwamna. sunana Murtala kuma na kiran ku da garin Rigasani a Kaduna garin gwamna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka? To gaskiya muna fara da ta'aziyya wa iyalan Mahmud Babu Ahmad da ɗan jarida da rasuwan da ya Allah ji shi Allah ya ba da hakuri. To kuma shawarar ne da muke yi shine cewa muna fara kira da shugaban kasar mu lalle lalle ko lokaci na kurewa ya kamata ya tantaɗe da raya, dan ya san masu san shi masu son ya zance kuma don muna tunanin wasu suna so sai ya kai da bakin gafa ne za su janye su Ban shi ya kamata a duba mutanen na kakkaɗe sa gwamnati ya gyara wanda zai gyara da to shikenan to mun gode ga wani kiran kuma ya shigo daga jihar Niger Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Wa ke magana daga Niger? Mai magana Alhaji Magaji Sahura ne daga Mashegu Local Government a Niger State Nigeria. To Alhaji Magaji menene ra'ayinka? abinda a na shine don Allah don annabi gwamnan wanda ke nan Naija ya duba Allah ya duba annabi ya duba hanyoyin gada da suka lalace gadoji sun yanyanke mu da gasu nan yan kasuwa da manoma babu hanya wadda za a je kasuwa a ji daɗi don Allah da annabi ya kai kukan nan abin ya yi ƙarshe kai kukan nan ga shugaban kasa a zo a duba hanyoyin nan don Allah a gyara muna. To mun gode malam magaji da fatan kuma waɗanda abin ya shafa sun ji kuma za su ɗauki mataki akan hakan. Har yanzu dai muna jihar Niger wa yake magana daga Niger? Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a ba. To Ibrahim mai wanke hula menene ra'ayinka? Ni ma ra'ayina kamar da wannan makwacin na ya faɗa kuma mm. muna roƙon gwamnan jihar Niger dan Allah mu ma ya zo taimaka mu da mm. wannan hanyar ta taso daga Kanya mm. zuwa Ibi ko da ta hannun wakilin ku ne Mustapha Nasiru tsari dan Allah ya taimaka ya zo ya duba ku wakilce shi ya duba muna wannan hanya kai mana ku kama a gwamna a taimaka mana da wannan hanyar ya ra'ayi kenan to shikenan mun gode ga kira kuma mun samu daga Katsina waye daga Katsina da Allah ka dan rage muryar sautin rediyon ka Ok, to sunana Alhassan Abubakar. To, mala Alhassan menene ra'ayinka? eh ni na akan maganar rigimar su gandiji da suke da kwankwaso suke mm. fata Allah shugaban kasa ya ce taimaka ya rige tsakanin to to shikenan mun gode da bayyana ra'ayinka da kai ga wani kiran kuma ya shigo daga jihar Bauchi Bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To ake ke magana daga Bauchi? Ya magana Sama'ila ya fawa kafin ma da ke karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Malam Sama'ila me yake tafa da kai? To alhamdulillah a wannan rana dai da nake kira ina da roƙon shugaba Muhammadu Buhari. Mm. Talakawa dai akan hidimar man fetur abin fa ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To. Domin gaskiya shugaba Muhammadu Buhari talakawa ne suka zaɓe shi. Eh. Wannan abu fa zagon ƙasa ake masa ya fa sani. kasan nan fa masu arziki sun yi arziki kaf ya faɗa ga kai kai duba wannan al'amari duk halin da ake ciki talakawa ba suke shan wuya ba masu arziki ba gaskiya shugaba muhammadu buhari ji wannan kira don mu muka zabe shi ya duba wannan hali a kawo karshen wannan matsaloli a najeriya don allah don annabi to mun gode ga wani kira kuma ya shigo daga kano salamu alaikum wa alaikum salam wane ne daga kano sunana alhaji aminu daga Kano, nigeria. To, Alhaji Aminu menene ra'ayinka? To, ra'ayina ni game da talakawan nigeria ne wato kullum especially mutanen Arewa ba hoɓɓasa sai dai a ce kullum gwamnati ta taimaka. Mm. Wanda yake ɗan adam ya kamata ya zama ya san kansa. Ma kullum ba mu da zance sai shinkafa an ban mu a baya. Wannan ba ra'ayi ba gaskiya. Salamu alaikum. To mun gode Malam Alhaji Usman daga Kano. To daga wannan kiran nashi ne muka kawo ƙarshen kiran naku sai kuma Allah ya kai mu wani lokacin za ku ƙara jin mu. yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na nan yana cewa karfe uku kenan da minti 21 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar jamhuriyar Kamaru a mata ɓangaren 'yan mata matasa sun gwada kwanjinsu da mata matasa 'yan ƙasar Ghana ranar Ladin da ya gabata a birnin Yawunde a ƙoƙarin da suke yi na halittar cin kofin ƙwallon ƙafa na mata 'yan ƙasar shekaru ashirin na duniya. Kulab ɗin Indomitable Lions ita ce ta fara buɗe ragar ƙasar Ghana da ci ɗaya a mintoci goma da fara wasan. Sai kuma 'yan matan ƙasar ta Ghana suka fance ƙwallon a cikin mintuna hamsin 82 da wasan an kammala fafata wasan ne kasashen guda biyu sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya kenan amma a yanzu haka ƙasar kamaru za ta dira a birnin kumasi na ƙasar ghana domin samun tikitin zuwa ƙasar faransa wanda ƙasashe goma sha shida za su halarta ta ɗaya hannun kuma shugaban hukumar wasannin olympic ne na ƙasar jamhuriyar kamaru kanal karkaba malam ya gudanar da naɗin joseph marie bifon a matsayinsa na wanda zai sanya idanu akan kwamitin motsa jiki da tsalle-tsalle. na jami'in ƙasar jamhuriyar kamaru wanda za a gudanar da wasannin na olympic a shekarar 2018 ɗin nan a jami'in ƙasar baki ɗaya muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kwana-kwanan nan ne sakataren harkokin wajen amurka ya sake sanya iran a cikin jerin kasashe goma da suke zama abin damuwa saboda kyalewa da kuma ci gaba da keta 'yancin yin addini yanayin 'yancin addini a iran har yanzu na cikin matsanancin yanayi a wani rahoton masu rajin kare hakkin bil'adama na nuna cewa hukumomi sun sha daukar matakai kan ram isave matar victor bet tamras wadda a baya ya jagoranci cocin Pentecostal a Iran saboda kawai addinin da take bi wanda ya kai har aka yanke mata hukuncin daurin shekaru biyar a kurkuku. Wai domin an same ta da laifin da ya saba wa dokokin tsaron ƙasa. A watan Yulin bara aka ɗaura mijin na tsawon shekaru goma a kurkuku sakamakon samunsa da makamancin irin wannan laifin. Haka shi ma ɗansu Ramil ana zarginsa da laifuffukan da suka jibanci tsaron ƙasa saboda addininsa da cocin da mahaifinsa yake jagoranta. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta yi nunin cewa gwamnatin ƙasar tana auna waɗanda suka yi radda suka shiga zama kristoci a Iran, inda aƙalla aka ɗaura mutum goma shekaru masu yawa a fursuna a bara. Hakanan mabiya ɗarika ko addinin Bahai suna ci gaba da fuskantar danniya. Ofishin kare hakkin bil'adama a Iran ta ba da rahoton cewar an gaya wa malamar addinin Bahai Azita rafizade cewa za a yi mata sakin kusa da ƙarshe daga kurkuku idan ta tuba ta kuma ba da haƙuri kan koyar da addinin Bahai ta yanar gizo. Shi ma mijinta Payman Kosh Bagi, malami kuma mamban al'ummar Bahai an kama su tare a shekarar 2015. An yanke musu hukunci a kan laifuffukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma kasancewa cikin haramtacciyar ƙungiya. 'Yan ƙungiyar Bahai na cikin mutanen da aka daɗe ana musguna musu a Iran, kamar yadda ya bayyana da cikakken bayani a cikin sabbin ƙasidu daga hukumomin ƙasar da jaridu da muryoyin da aka ɗauka da wasu majiyoyin da ita ƙungiyar Bahai ta ƙasa da ƙasa ta ƙirƙiro daga sabon rumbun adana bayanai da ta ƙirƙiro. Saka Iran a cikin jerin ƙasashe da ke janyo damuwa ta musamman saboda ci gaba da ƙeta 'yancin addinai na nuna mahimmancin da Amurka ta aza kan mutunta wannan 'yancin na bil'adama. Kamar yadda shugaba Donald Trump ya ayyana ranar 16 ga watan Janairu da aka ware a zaman ranar 'yancin addini ya ce Amurka na jagora kan 'yancin addini saboda ba mu yarda cewa 'yancin walwalar addini na Amurkawa ne kaɗai. Ya ce, ba gudu, ba ja da baya, a ƙudurinmu na sa ido kan musguna wa mutane saboda bambancin addini da kuma aiwatar da manufofi da za su ƙarfafa 'yancin yin addini. Ta wannan ƙoƙari, muke hankorin ganin ranar da mutane daga kowane addini za su gudanar da addininsu kamar yadda suka hakikance a zukatansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani bayani sai a rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu biyu uku bakwai USA. Za kuma ku iya bayani tare da duba editorials ɗinmu a VOA editorials adireshi www.voanews.com/editorials. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga Mahmud Lalo da labarai amma wannan karin a takaice. wato shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu akan wani kudurin doka da 'yan majalisa daga jam'iyyun kasar suka amince na kasafin kuɗi wanda ya kawo ƙarshen wani takaitaccen matakin rufe ma'aikatan gwamnati da aka yi tare da kara biliyoyin daloli domin a gudanar da ayyukan cikin gida da samar da tallafi ga waɗanda bala'i ya shafa da kuma sojojin ƙasar shugaba trump ya saka hannu akan kudurin ne ba tare da an yi wani ɗan ƙaramin biki ba bayan da majalisar dokoki ta amince da kudurin da safiyar yau juma'a jami'an fada white house ta shugaban amurkan sun ce rashin yin dan karamin bikin rattaba hannu akan wannan kasafin kuɗi bai rasa nasaba da rashin jin daɗin da shugaba trump ya nuna saboda adadin kuɗin zai kara faɗin giɓin kasafin kuɗin ƙasar za a tilasta wa 'yan siyasa da sauran masu hannu da shuni da kuma masu aikata manyan laifuka waɗanda ake zargi da sayan kadarori da kuɗaɗen haram su yi bayani kan dukiyoyinsu ko kuma a kwace kadarorin a ƙarƙashin wata sabuwar doka da ta fara aiki a wannan wata a birtaniya. masu fafutuka sun yi lale da wannan doka mai taken unexplained wealth order ko kuma uwo a turance wacce ke nufin samar da daidaito kan kudaden da ba su da cikakken bayani kan yadda aka tara su. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Rob McLean ni Hafsat ɗan mai saurake cewa mu kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.